Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1625 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon miliya arewa sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake gabatar da wannan shiri namu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da ya tsone wa al'ummar musulmi ido a jamhuriyar Nijar yayin da ake dab da kammala azumin Ramadan. Ibrahim Alfahame zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya. Za ku kuma ji muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako. kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho sai kuma nasiha watan ramadan amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya shugaban kasar jamus angela merkel ta yi kira ga manyan kasashen duniya masu arziki masana'antu na g20 da su bullo da sabon tsarin zuba jari da ba da taimako a afirka ta yi wannan kiran ne kafin ta karbi bakoncin taron kasashen na g20 da za a gudanar a watan gobe idan allah ya kai mu wannan shiri da ake kira Michael Plan ya buƙaci ƙarin zuba jari a Afirka don rage kwararren 'yan gudun hijira daga nahiyar zuwa Turai a wannan mako ministan harkokin wajen jamus gerd mola ya bayyana fargabansa cewa idan ba a dau mataki ba 'yan gudun hijira daga afirka da za su shigo jamus za su kai miliyan 100 a saboda haka shugaban kasar jamus ta sha alwashin zuba jari na dala miliyan 335 da zai ja hankalin wato masu zuba jari daga kasashen waje zuwa afirka kana ta yi ƙoƙarin ta shawo kan sauran ƙasashe 19 na ƙungiyar ta g20 da za su halarci taron kolin da su ƙara kudurta taimakawa tattalin arzikin nahiyar afirka mai fama da matsaloli. ƙungiyar tsagerun al-shabab ta somalia ta ɗauki alhakin kai wani babban hari da ya kashe aƙalla mutane bakwai a babban birnin ƙasar a jiya talata a cewar wasu da suka shaidi al'amarin sun ce wata ƙaramin motar bas ce da aka danƙara mata na kiyoyi ta afkawa shalkwatan gundumar wadajir na birnin magadishu da ke yankin kudancin birnin da misali karfe biyu da minti arba'in na rana agogon ƙasar. wakilin sashen somaliya na muryar amurka abdulkadir muhammad abdulle yana wurin da al'amarin ya faru kuma ya ce ya ga gawarwaki guda bakwai mutane da dama ne suka makale karkashin buraguzan ginin don haka ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu in ji wakilin sashen somaliya fashewar bab ɗin ya auku ne kwanaki bakwai bayan da ƙungiyar al-shabab ta kai wa gidajen cin abinci guda biyu a mogadishu hari da wata motar da ke dauke da bam da kuma harbin bindiga waɗannan hare-haren sun yi sanadiyar mutuwar mutane 29 a ciki har da 'yan bindigan waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a ƙasar belgium sun ce sun dakile wani harin ta'addanci a jiya talata a lokacin da jami'an tsaro suka harbe wani mutumin bayan tashin wani ban mai ban tsoro kakakin ofishin lauyan gwamnatin tarayya eric van der sept ya ce sojoji sun gaggauta fin karfin wanda ake zaton shine ya tada bam din a wata babban tasha bayan fashewar ya kuma kara da cewa mutumin da ake zaton kai harin ya mutu van der sept ya ce an ɗauki wannan hari a matsayin aikin ta'addanci babu wanda ya ji rauni bayan wadda ake zaton shi ne ya kai harin da aka kashe al'amarin ya faru ne da misalin karfe tara na dare agogon can bayan raguwar cunkoson mutane a cikin gari jami'ai a amurka sun shaidawa murya amurka cewa suna dab da tabbatar da ko kungiyar dogarawan juyin juya hali na ƙasar iran ce ke sarrafa jirgin da ba shi da matuki kiran iran da jirgin saman yakin amurka ya harbo da safiyar jiya talata wasu majiyoyi a afirka a amurka da suka zanta da muryan amurka da ba su yarda a bayyana da su ba sun ce dogarawan juyin juya halin na iran su ne ke sarrafa wannan jirgi mara matuki daga wani sansaninta da ke cikin siriya sansanin na kusa da hama a cewar jami'an kakakin ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon navy captain jeff davis ya ce wani jirgin yakin amurka samfurin f 15E ko kuma Strike Eagle ya harbo jirgi mara matuki kiran Iran samfurin Shaded 129 da misali karfe 12 da rabi na rana a can agogon can kasar yayin da ya doshi sansanin rundunar kawance da suke inda ake kira altamf inda amurkawa ke horar da sojojin yaƙi da suke yaƙi da isis davis ya ce an gano wannan jirgi da babu matuki da aka lalata a jiya talata kusa da inda aka taba harba wani jirgi na iran wanda shi kuma ba shi da matukin a ranar 8 ga wannan watan yuni labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu faro takon da wannan rahoto kan batun tsadar kayayyaki a kasuwanni a daidai lokacin da al'umma musulmi ke shirin bikin sallah. Wakilin Haruna Bambam Bako ya zaga kasuwanni a birnin kwanni na jamhuriyar Nijar ga kuma rahoto da ya haɗa mana. sai tsada sai dai al'amarin dai da sai a hankali kuɗi dai akwai su ga mutane amma dai kaya dai adda tsada da abinci to mun fatan mu dai Allah shi ka mana alheri shi harkatan dai yanzu sai dai a bar Allah zabi kawai don komai sai Allah ya akai dan yanzu a hali yanzu wani na da wani bai da duk cikin neman muke da Allah sai dai Allah shi ka sakin al'amarin kawai wanda wani adda Allah ya bashi wani bai da haka nan kina harka sai ya kayan yara na irin yanda yanayin iske mutane sai a ce an gode ma Allah babu kuɗi bisa lura bisa lura babu babu kuɗi gaskiya yaro bai san babu ba duk yanda za a yi dai za a iya gwargwadon hali abinda allah Allah kadarci an samu ya musu gwargwadon hali a bangaren yan kasuwa a can ma da Abu da Abubakar dukkansu guda ne domin lamarin wannan shekarar yana da ban tsoro in ji Zubairu Sule wani ɗan kasuwa da na sadu da shi a cikin shagonsa yana ta koke-koken rashin cinukan sallah saɓanin yanda aka saba gani a can shekarun da suka gabata. Abin da aka sani ta shekarun baya bana ga gaskiya babu su kasuwanci gaskiya sai dai mu cewa Allah ba mu lahiya eh, amma gaskiya banan ga abubuwa ta ba mutanen tsoro kwarai wadanda sun ka saye kaya har wadansu yanzu sun yi tsoro ma basu ma ta yi sayan kaya ba wadansu gaskiya sayan kaya ma basu ma sayan kaya ba don saboda sun ga a zahiri sun ga abubuwa ba ta tahiya kuddi babu kuddi babu inda kuddi ne babu kuddi babu si ga mahikanta babu si ga wadanda mahikanta ga biyan kuma babu si ga ma yan kasuwa ma duk abu ta kunci ta kunci sai dai kawai ubangiji Allah Allah da ya kawo wanga kanji Allah Allah ubangiji Allah warware mu shi Allah ya warware mu kasan ga tamu da duniya gaba da Abubakar Isu sha'anin kasuwa sai dai a hankali saboda ga kayan nan mun kasa sai dai al'umma su biyo su tambaya na wannan mu ba su farashi su su sun dawo kaya sun yi tsada sai dai su biyo su wuce ba wani bayani suka yi taɓarɓarewar tattalin arziki da faduwar darajar man fetur da karfen uranium da ma sauran ma'adanan ƙasa yana ɗaya daga cikin abin da ya haifar haifar da rashin kuɗaɗe ga jama'a da hauhawar farashin kayayyakin da al'umma ke amfani da su a yau da kullum kamar yadda ake gani yanzu haka a ire-iren ƙasashen jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Mamman kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. You. suna kuka Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim Alha Ahmed da maimaicin cikin wato shirin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Lahadi tara ga watan Janairu na wannan shekara ta 2017. Wasu matasa guda biyu abokan juna sun shiga wani gidan da ake ginawa na tsohon shugaban majalisar karamar hukumar Jega a jihar Kebbi domin ɗibar kara. Wannan kara wata kara ce da take fitowa da kanta a filin da ba a noma, kuma idan ta bushe mutane suna ɗiba suna ƙonawa domin dafa abinci ko ruwa ko dai don jin ɗumi. Matasan su ne Zayyanu Garba da abokinsa mai suna madasiru Isa. A wurin ɗibar karen nan sai wasu matasan kuma su fiye da goma waɗanda suke ikirarin cewar su 'yan kwamitin tsaro ne da sarkin kebin jega ya kafa suka zo suka kama su ba tare da bayyana musu ko ga wani laifi da suka yi ba. An tafi da su zuwa wani ɗakin taron da 'yan kwamitin suka ce ofishinsu ne a cikin fadar sarki. aka ɗaura ƙafafuwansu aka rataya su a sama, aka rika lakkaɗa musu duka a bayanin da Mudassir ya yi mana da kuma wasu kafofin labaran. Saboda tsananin azaba har Zayyanu Garba ya ce gagarinku. Mudassiru ya sa musu sukuni ya tsere, to amma a cikin dare sai aka ɗauki gawar Zayyanu aka je aka yasar da ita a bayan gari. Mudassiru ya ce ya ji matasan nan suna nemansa. lokacin da ya gudu ya ɓuya, kuma domin gudun kada a kama shi shi ma a hallaka shi, sai mahaifiyarsa ta ce ya yi maza ya bar garin. Sun fito bayan gari kenan sai suka ga lokacin da aka kawo gawar zayyanun aka yasar a nan. Mahaifin zayyanu ya kai ƙara gaban DPO na 'yan sanda a garin Jiga wanda ya sa aka kamo matasan kuma aka ce sun amsa laifin cewar zayyanu ya mutu a hannunsu. sai DPO ya miƙa su ga ofishin CID na jihar Kebbi. Daga nan sai magana ta fara lalacewa, don haka mahaifin Zayyanu ya tattaki har zuwa ofishin shiya ta goma ta 'yan sanda a Sokoto, inda ya koka kan abin da ya kira yawo da hankalin da ake yi masa game da kashe ɗansa da aka yi. Ofishin mataimakin Sufeto janar na 'yan sanda mai kula da shiya ta goma a garin na Sokoto. ya tura aka kamo matasan da ake zargi da kisan. To amma a nan ma sai magana ta fara su kurkucewa saboda sanya baki da ake zargin cewa an yi ko kuma ana yi daga wani wuri daban. Daga bisani an ce an kai maganan nan gaban kotun majistare ta jega wadda ta bayar da belin yaran ba tare da ma an yi zama kan batun nan ba. Masu sauraro bari na koma gefe domin mu ji ta bakin mudassiru Isa kan yadda shi da abokinsa Zayyano suka je ɗibar kara, da yadda aka kama su aka tafi da su fadar sarkin kebin jega, da irin azabar da waɗannan matasa da ake zargi suka yi musu har Zayyano ya mutu. Ni ne Isa Jega Lokalgama, wanda wasu yaran sarki suka zo suka same mu. da ni da abokina nan bayan gidanmu ina tsinta kara zanje in ɗora ruwa su yi zafi in suka yi zafi na watsa ruwan sai mu je cikin gari kamar da wani lokaci ne da rana ne ko da dare ne ko wani lokaci da magarba ana gama magarba ba a isha eh, ba bakwai da mintuna suka zo suka ce sun kama mu muka ce a kan mi suka ce ba za su yi muna bayani ba sarki ya turo su sai mun je su wane ne jami'an tsaro ne ko yan banga ne ko su menene yan kwamiti ne kawai yaran sarki yaran su halittu ta kare wani sarki sarkin kebin jiga sai kawai suka ce ba su muna bayani sai mun je can sai kawai muka bi su da muka bi su sai suka samu ga cikin yar bara suka samu cikin yar bara ga munan ga munan sai gidan sarauta muna zuwa sun ka shiga da mu cikin hall wani babban hall na gidan sarki sai sun ka fara rataye ni a sama kafafuna sama da hannuwana a ɗaure kaina a ƙasa yana reto suna buguna suna buguna suna buguna sai da na ta hayyaci na ni kai ko tsayi ba na iya yi hannuwa na farauta na ba sa iya miƙewa saboda jini ya tsandare su suka kwance ne sai suka ɗaura shi margayi zayanu da suka ɗaura ya suka kama bugune suka kama bugune yana ihu yana cewa mutuwa zai yi don allah su yi mai rayuwa in ma wani abu ne suke tuhuma mu su gaya mai su gaya muna shi wallahi ko mutum ne an ka kashe ya yadda shi ya kashe shi don allah don annabi su kwance shi azabar da yake ji wallahi ya fi son allah ya ɗoran shi da wannan azabat suka yi suka yi yayyayi suka ki kwance shi har wani yayan yaran ya zo ya yi magana da mutane suka yi magana abin ya so mu zama rigima yake cewa wallahi kuna kashe yaron ga ba haka ake hukunci ba wannan azartarwa in dai ba son kuke yi ku kashe yaron ga to ku rabu da shi amma in sa ku an kai ku kashe shi to ku ci gaba sun ka ku ci gaba suka ci gaba can sun ƙara duk azabar da suke mai sai suka kwance ko da suka kwance shi baya iya tsayi in ya faɗi nan ya yi tangalo nan suka ce kuma sai ya yi tsaye a dole kuma sun san baya iya tsayawa in ya yi sulu nan su dan tare shi su yi luwan wannan gefen su tare shi suka je suka aje wasu bulallai a ƙarshe kofa hall ɗin suka ce sai ya ji ya ɗauko su kuma baya iya taya ya rinka faɗuwa suka zo suka ajiye mu tunda suka je da mu suke ba mu azaba sai kuraren karfe biyu na dare suka ajiye mu sai suka kawo wasu yara su uku sun kace su yi gadin mu da swahi har da zuwa safe na kamin ka ci gaba shin bayan sun je sun so mu azabtar da ku kamar akwai wani abu ne da suke so ku faɗi gaskiya a kai sun haɗa muku laihin da suke tuhumar ku ko wani abu eh to da muka je bayan sun yi ta azabtar da mu ba su yi muna bayanin komai ba sai da sun ka ƙara azabtar da mu sai suka ce wai tumaki an ka sace shiyan mu mu suke tuhuma bayan wannan bayanin ba wani bayani wanda sun ka ƙara muna kuma muka gaya musu ba mu ba ne kuma ba mu san kowaye ba kawai suka ci gaba da azabtar da mu suka ci gaba da azabtar da mu bayan sun gama azabtar da mu sun ka ajiye mu suka kawo su yara su uku suka ce su fake mu yaran suka fake mu can daidai santa misalin karfe uku na dare yaran su yi bacci sai na ce zayano ya ce na ce ka tashi mu fita mu samu mu kai gida in iya mu sun ga abin da aka muna babu li babu la sai sun ɗau taki ya ce mi da surban ya tashi na ce ka bari in rika hannunka in na heshe ka in fito mu rinka bi hanya hanya inda ba za mu haɗu da su ba in sha Allahu rabbi har mu kai gida ya ce wala mai da surku hannuna ka taba har cikin zuciyata nake jin ciwo ya ce mai da surka dangane ga allah kai hankuri bugun ga da sun kai mai da suru da waya in rayu na san ba na rai kai yi hankuri ka dangana ga allah in ka je gida ka yi musu bayani ka hita kawai su da na fita da na fita sai na kasa taya sai na rinka amai akwai masallaci wurin da rijiyar kwakwar sai na boye tsakanin masallaci da rijiyar kwakwar ina ita amai ina ita amai can ba a yi wasu mintuna sosai ba sai na ga yaran daga cikinsu wani ya fito wanda yaran da aka bari tsaron kuke nan. eh wanda aka bari gadin mu daga cikinsu wani ya fito su suka bi hanya ya bi hanya da ya bi hanya sai ya tayi sai ya dawo can can bayan minti biyu sai na ga mutum biyu su ya zo da shi a ta da magaji da na ga sun zo su ɗaya na ga sun shi magaji yana waya da ya waya sai na ga bala bazuka ya zo da halidu ta ƙare ya zo sai na ji suna waya suna cewa ai yaron nan ya mutu kuma ba su san inda ɗaya yake ba to sai ina tunanin cewa na an kai su nemo ni duk inda nake kawai sai na ga dai ragowa sai sun ka shiga ciki sai sun ka tallaba wasa sai bala bazuka sai ya je wurin kotu sai ya jawo mota da ya jawo mota ko kunna fitilun motar ba ya ba gaba da baya ya taho da ita hau nan sai sun ka tallaba gawa shi sai suka zo suka saka a mota da suka saka a mota saboda ni ba gaba na ya rasu ba ina dawa tun ya rasu ne ko ba rasu ba sani ce amma in bai rasu ba ya za a yi masu tallabo shi kuma ga ina jin yana cewa ya mutu ya mutu kawai suka saya mota suka shiga mota suka ja mota shi kuma magaji sai koma gida ne Nasiru Isa kenan wanda ya kubuta da rai to amma abokinsa Ziyano bai samu kubuta ba. Muna tuntubar hukumomin 'yan sanda a jihar Kebbi da su kansu matasan da ake zargi har ma da fadar sarkin Kebbin Jega domin jin nasu bangaren game da wannan batu. Amma a shirinmu na gaba za mu ɗora kan inda muka tsaya ne na bayanin yadda wannan lamarin ya faru. Har ma za mu ji ta bakin mahaifin marigayi Zayanu wato Malam Abubakar tafi da Jiga. a madadin Murtala Faruk San Inna Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. To a gaida Ibrahim Alfahamid da maimaicin shirin ciki da gaskiya da muka fara gabatarwa ranar Litinin. Sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan ƙasar Kamaru na wannan mako ga Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Informatin. An da ta rubuto mana cewar waɗansu jaridu suna yayata cewar mai kula da fadan shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru kuma na hannun damansa Belinga Ebutu wai ya rasu amma jaridan ta ce labarin ƙanzon kurege ne kawai dai waɗansu ne suke neman halaka shi da bakin su. Sai kuma jaridan The Post an da ta labarta mana cewar har yanzu dai matsalar 'yan awarin Ingilishin ƙasar jamhuriyar Kamaru gane bata kare ba domin a garin Boya koya an yi garkuwa da shugaban karamar hukumar da ma dan majalisar dattawa na birnin na boya har yanzu dai ba a san an da suke ba kuma 'ya'yan jam'iyyar hamayya ne na sdf sai kuma jaridan integration an da ita ma ta nuna mana cewar bankin bisek na ƙasar jamhuriyar kamaru yana yaƙi da masu neman su kai shi su baro a gaban gwamnatin kasar domin har yanzu haka gwamnatin kasar na bukatan bankin ya biya ta waɗansu maƙudan ta na haraji daji wanda suka kwashe shekara da shekaru ba su zuba wa asusun kasar ba sai kuma jaridan independent an da ita ma ta ta mana cewar limamin cocin katolika na kasar jamhuriyar kamaru sun da wani babban taron su a birnin yawunde domin mikawa gwamnatin kasar ta kamaru kukansu na yanda ake musu kisan gilla a kasar tunda aka halaka Monsanyar bala limamin cocin katolikan suka ce dole ne fa gwamnatin kasar ta kamaru ta inganta tsaro a faɗin kasar baki ɗaya. Jaridan Lometayo ita ma cewa ta yi sakataren gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru Ngongo da dukan alamu dai an gano yana da hannu a cikin badakalar da ya kai tsohon sakataren gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru Marafa Hamidu Yaya da Enzowa da kuma Mebara gidan yarin Yawunde wanda yanzu haka sau kwashe sama da shekaru biyar suna jiran shari'a shi ma dai ana ganin zai iya samun su su zauna tare. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta nuna mana cewar magatakardan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya zargi ƙasar jamhuriyar Kamaru da sama da faɗi da tallafin da ake bawa 'yan gudun hijiran ƙasar waɗanda Boko Haram ya raba su da muhallansu a jihar Arewa mai nisa Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida Muhammad har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe uku da minti 25 na asuba sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum murya Amurka. magana aminu mai albasa abdulsalami a karamar ko mulkin bodin a kafar tsarin najeriya mazauni kasuwan da a gaskiya yana sanin toye korafi na dangane da mu na mutanen kasar najeriya saboda zai a ce an ba da tallafin abinci na a kai marasa galifu amma su kuma sai zo su yi babakere ga wannan dukiya suna fi cewa dole taimaki wani fa Allah zai taimake shi don haka yana kira ga shugabannin najeriya nan su zara zance don gan sun ceto mutane al'umma wa'annan jihohin da an kaba wannan tallafin salamu alaikum biyayo hausa kai eh, tsaye suna na shugaba iliya mai kanti da shayi bakin kasuwa a nan da cin daura nigeria don allah ina kira ga masu zuba shara cikin kwalbat ya kamata mutane su raka duba don allah ba sai gwamnati ta hana ko daga kukan kuna iya samun lokaci ku ce bari mu gyara gwamnati wannan aiki nata ya kamata mu kan mu zo mu yace ba mu ɗauki gyara da wasu abubuwa mu doshi mu gudanar ruwa ta haka ake samun ambaliyar ruwa za ta fi karfin ku ta fi karfin gwamnatin ma to dan allah ga annabi suna kira ga hukuma ta sa ido kan masu zuba tara a kwalbati. To madalla sai kuma nasiha Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وبنجي مدوككين سركي يا سوكد قرآني أدرن دايمة سونا ليلة القدر والنندري مي جرما والنندري ني وبنجي يتبتت cewa a cikin watan ramadana yake kasan kai matukan an amfani da eh, alkhairin da ke cikin wannan dare wallahi amfani da alkhairi wanda ke cikin wannan dare in mutum ya saya ya yi ibada a ciki kaman wannan ya yi ibada ne wata dubu daya a cikin rayuwansa mala'iku ko za su sauko da mala'ikan jibril tare da su da izinin ubangiji wanda yake yana tabbatar da kaddara na mutuwa ne na rayuwa ne na arziki ne na haifuwa ne yana tabbatar da shi aminci ne kawai wannan daren har garin Allah ya waye ahal alfijiri ta bullo jama'a wannan dare yana cikin kwana goma ta karshe na watan Ramadan Ubangiji Allah ka sa mu dace da shi ka sa mu saya mu ibada a ciki Sheikh Muhammad Ridwan Muhammad Kudiba Wasaba limamin Hausawa Tafu Ghana To a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. shugaban kasar jamus angela merkel ta yi kira ga manyan kasashen duniya masu arzikin masana'antu na g20 da su bullo da sabon tsarin zuba jari da ba da taimako a afirka ta yi wannan kiran ne kafin ta karbi bakoncin taron kasashen na g20 da za a gudanar a watan gobe idan allah ya kai mu wannan shiri da ake kira merkel plan ya buƙaci ƙarin zuba jari a afirka don rage kwararren 'yan gudun hijira daga nahiyar zuwa turai ƙungiyar tsagirin al-shabab ta somaliya ta ɗauki alhakin kai wani babban hari da ya yi ya hallaka akalla mutane bakwai a babban birnin kasar a jiya talata a cewar wasu da suka shaidi al'amarin sun ce wata karamar motsa ba ce ta kai harin to a gaishe ka masu saurare na muka kuma kammala shirye-shiryen na wannan safiya sai kuma can da la'asar abokan aikin mu su shigo da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta da rago na ladan ibrahim ayawa za ku iya sauraron waɗannan shirye-shirye da kuma samun cikakkun rahotannin da muka gabatar da ƙari a shafinmu na intanet kuna kuma iya muhawara da bayyana ra'ayoyinku kan shirye-shiryen namu da abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a mu na sada zumunta facebook da kuma twitter a madadin baba yakubu makeri da kuma salomon abu da kuma hajiya zainab da ta haɗa mu da ku alheri ke muku fata alheri